بسم الله الرحمن الرحيم قتل القرارون الذين هم في غورة يسألون أيها يوم يومهم على النار يسألون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na talata wanda yau goma sha ɗaya ga watan ramadan hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya dace da goma sha ɗaya ga watan uku miladiyya dubu biyu da ashirin da biyar muna cikin sura ta hamsin da ɗaya ita ce suratul lariyat, wanda jiya mun kammala aya ta tara to yau kuma gashi mun tashi aya ta goma kafin shiga aya ta goma da ji yadda na so na yi jiya a wannan aya ta tara lokaci bai ba mu dama ba Allah subhanahu ta'ala ya ce yi ufaku an human ofik ana kawarwa daga barin alƙur'ani ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma addinin musulunci wanda aka kawar da shi ko aka karkatar da shi to wannan gabar kamar yadda na faɗa mana a tana nuna cewa ɗan adam zai iya samun kansa a irin wannan yanayi a kawar da shi daga barin imani na ambata mana cewa abubuwa ne guda biyu akwai kawarwa ta hanyar sababi akwai kawarwa ta hanyar kaddara Allah subhanahu wa ta'ala to abinda malamanmu suke jan kunya irin nan gaba cewa duk wani mutum wanda za ka gan shi ba a kan daidai ba to na farko kada ka yanke masa tsammanin cewa ba zai dawo akan daidai ba domin zukata a hannun Allah subhanahu wata'ala suke Allah shine muqallibal qulub zaka ga mafi yawa alqur'ani kudin gore yake yi a cikin matsala da ta shafi aljanna ko kuma wuta sai dai daidai ku wanda Allah ya ta'ayini akan su ko manzo alaihi salatu wassalam ya ta'ayini akan su to wannan baka da zabi dole ka tabbatar da wannan misali Allah yana cewa tabbat yada abi lahab wa tab alqur'ani yayi nasi cewa abu lahab dan wuta ne manzo alaihi salatu wassalam yayi nasi cewa abu jahal fir'aunan al'ummar sani ma'ana kenan shi ma dan wuta ne da makamantan wayannan sannan kuma manzo alaihi salatu wasalam ya yi ta'ayini ga waɗansu cewa ‘yan aljanna ne muna sadu da al'ashara al-mubasharu na janna, goma da aka yi musu bishara da aljanna da kuma su ɗaiɗaiku wadda wata munasaba ta sa manzan Allah ya ambata cewa su ‘yan aljanna ne misali akwai macen da ta zo mai cutar farfadiya ta ce ya ma'aikin Allah yi mun addu'a Allah shi ya yi mun wannan cuta wanzu Allah ya ce to ko za ki yi haƙuri ke mutu a haka ke zama ‘yan aljanna ta ce ta yadda amma kawai mata addu'a idan farfaɗiyar ta zo kada ya zamo al'aurarta ta bayyana wanzu Allah ya mata wannan addu'a kaga kai tsaye za ka ce wannan mata ‘yar aljanna ce irin su ukasha ibn mihisan ko mihisan wanda wancan sahabi ko wato shi lokacin da maza Allah ya faɗi mutane dubu saba'in wanda za su shiga aljanna babu a Kuba ba bincike sai na uka ce ta yamma aikin Allah yi min addu'a na zamo a cikin sai ce anta minhum kana cikin su wani ya zumbure ta yamma aikin Allah ne ma yi min addu'a na zamo a cikin su sai manzo Allah ya rufe kofa yace sabaqaka biha ukasha ukasha ya riga ka wani Allah shi ma yana cikin su to amma ƙarshe kuma sai wani ya sake tasowa wanda baya cikin su idan ba aka ce ban da shi to kuma zai samu damuwa to irin wannan kun sahabban irin su Abdullahi bin Salam duk manzo Allah ya ambata yan aljanna ne to sai malaman mu suka ce a irin wannan yanayi za ka iya ji a ranka in ka ga wani mabarnaci wanda ya doge akan ɓanna. ana ta yi masa wa'azi da jan kunne sai ma ƙara nausawa ji yake za ka iya ji a ranka cewa anyawa na kuwa zai samu shiriya to amma baya alaka ka furta wannan kai tsaye saboda zukata hannun Allah su subhanahu ala suke kun sha jin hadisi ingantacce na wasu mutane biyu ɗayan mutum mustaƙi ne mutumin kirki mai bin Allah sau da ƙafa ɗayan kuma mabarnaci duk lokacin da shi wannan nagartaccen ya zo ya samu wancan karkataccen yana sabo to sai ja sa ya nuna masa abin da yake ba kyau shi kuma sai ya ce ka ga ka kyale ni ne da ubangiji na ba ruwanka to abubuwa suka yawa har shi wancan ya wuce gona da iri ya ce wato wani ina ta yi maka wa'azi ka bi Allah ka bar sabo ka ki bari sai ce to kawai ma Allah ba zai saka aljanna ba ko kuma Allah ba zai gafarta maka ba kun ga hadisi imam ban hadisin Bukhari Allah subhanahu wataala yake cewa man dan da zai ta'alla alayya Allah azafira li fulan faqad ghafartu lahu habatu amalaka Allah ya ce wa yake ci mun bashin rantsuwa cewa ba zan gafarta ma wani ba to na gafarta masa kai kuma na ɓata laka aikin to kaga irin waɗannan abubuwa suna nuna dole ɗan adam ya taka tsantsan ta fuskan aiki na kafirci mun san duk wanda ya kafirce ma Allah da manzo a dunkule ɗan wuta ne to amma kuma ba za ka nuna zaidun minan na lokacin da yake kangara da aikin sabo ka ce masa kai ɗan wuta ba ne. wannan baya halatta domin al'ibratu bil khawatim ba mu san da me zai cika ba bal Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala shi abinda ma yake cewa yace da labari zai zo maka wani kafiri arne ya mutu ya ambata irin su America ko Rasha wanda zaka ce kasashe na kangararru yace to kakkai sheda cewa dan wuta ne kai tsaye saboda baka san da me ya cika ba ya ce domin idan ɗan wuta ne ba ka da bukatar sai ka faɗa in kun ba ɗan wutan ba ne ba to ka gina magana kai kuma a kansa a kan jahilci da ka ce ɗan wuta ne kun ga ibn usaimin rahimahullah yana magana akan wanda ya ma riga ya mutum ya mutum ce to amma kada ka kuskura ka ce fulanin min ahalillah domin baka san da me ya cika ba to kuma yanzu za mu iya cewa duk mumini ɗan aljanna ne to amma kuma ba za ka kalli wani wanda kake ganinsa kullum akan manufa wani Allah ka sai azumin litinin da alhamis azumin ayyamul biyu karatun alkur'ani ko da yaushe ciyarwa tsada zumunci sallolin jam'i a masallaci ka ce kankat wani ɗan aljanna ba ne wato ka dan aljanna ne ba za ka yi wannan ba dan baka san shi kuma da me zai cika ba sannan baka san abubuwan abubuwansa ba so dai wa za ga aikin mutum na zahiri amma baka san me boye tsakaninsa da Allah subhanahu wata'ala ba to wannan gabar tana da muhimmanci don musulmi ya kula da ita shi yasa zaka ga malamanmu idan wani kangararre ya mutu ko kuma suka ba suka tashi ba da labarin wani kangararre da ya mutu da dadewa sukan ce alaihi min Allah ma yastahiq wato Allah ya masa abin da ya cancanta kaga cewa Allah ya masa abin da ya cancanta Allah shi san me ya cancanta idan rahama ya cancanta Allah zai yi masa rahama sannan idan wuta ya cancanta Allah zai ainihin ƙone shi to saboda haka nan kenan wannan gaba mu sani Allah shi shine muqallibal qulub a cikin hadisi da kusan duk karanta na Ibn Mas'ud Allah ƙara masa yadda cewa inna ahadakum la amalu bi ahli nar Hata ma ya huwa bainahu na bainaha illa zira فيسبق عليه الكتاب فيأمل بأمل أهل الجنة دخولها wanda kuma waɗannan sune mafi yawa a rayuwa a cikin taimakon Allah mafi yawa sune wanda za su faro da kangara da lalacewa da ƙarshe Allah gyara su sai ce wa inna ahadakum na ya amalu bi amali ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha akwai kuma wanda zai zo yana aiki irin na yan aljanna a zahiri kamar yadda ake gani to sai wancan littafi na faɗa muku a jiya hadisi ya inganta Allah ya kwashi wasu daga cikin yan adam wala Allah ma da aljanu Allah ya watsa su wani bangare yace waɗannan yan aljanna ne ba tare da na damu ba ya ɗabi wasu ya watsa wani ɓangare ce wannan ‘yan wuta ne ba tare da na damu ba. To shi wancan alkitab ɗin ma'ana alkitaba rubutun da aka yi sai ya riga ya zuwa ga shi wancan wanda kuma a cikin rahamar Allah su ne nadir kaɗan ne za ka ga mutumin kirki ya taso tiryan tiryan tiryan yana bin Allah sallar jami'i azumin nafila karatun ƙur'ani sada zumunci mutunci nagarta kuma ka ji ya bauɗe daga ƙarshe ba da yawa a cikin lamar Allah subhanahu wata'ala mafi yawan dai batattun ne Allah yake gyarawa daga ƙarshe to saboda haka dai kenan ina so in ce can da aka ce yu faku anhum man ufik ana kawarwa ana karkatarwa daga barin sa wanda aka karkatar to kada ya zamo abin dariya a wajenka kada ya zamo abin zinde a wajenka kada ya zamo abin ba'a a wajenka kada ya zama abin kausasa harshe a wajen ka baka san da me zai karasa ba Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe Allah subhanahu wataala ya ce qutul kharasun an halakar da masu shafi fadi alladhina hum fi ghamratin sahun wanda ya zamo suna ta kwangaba baya a cikin jahilci yas'aluna ayyana yawmuddin suna tambaya yaushe ne wani sakamako sai Allah ce yawmahum alan nar yuftanun shine wunin da ake kona su a cikin wuta za a ce da su zuku fitnatakum ku dandani wannan azaba ta ku hada alladhi kuntum bihi tasajilun shine wanda kuka kasance kuna gaggawa dangane da shi to kun ga kaman yanda na faɗa mana nan sai aka yi kuɗin goro wato abinda bahaushe yake cewa zagi a kasuwa sai aka ce kutil Allah an ci masu shaci faɗi kalma ta kutila mafi yawan malaman tafsiri suna cewa ana nufin lu'ina wa turida amma wasu malaman tafsiri suna cewa a'a asalin kalman kutila in aka ce kutila fulanun ma'ana Allah ya kashewa ne kashewa ne ba shi ya nuna an nesan tashi daga rahamar Allah subhanahu ta'ala ba to sai suke cewa kalmar a barta asalin wato ainihin gininta idan aka ce kutila fulanun kenan uhulika Allah ya halakar da shi Allah subhanahu ta'ala zai iya ɗaukar ran wani wani Allah saboda mugun halinsa saboda ya zama ƙarfin ƙafa a wajen bayin Allah suna ta maka bakar addu'a Allah ya ɗauke ransa to wannan ɗauke ran nasa kun ba shi ya nuna cewa Allah ya nesanta shi kwata-kwata daga rahama ba ta yiwu ya yi laifukan da Allah zai azabtar da shi azabtarwa ta wani lokaci sannan kuma Allah subhanahu wataala ya kai shi a cikin rahamarsa sirrin wato bawa tsakaninsa da Allah Allah shi kaɗai ya sani to saboda haka sai suka ce a bar kalman a bisa asalinta kenan aka anan aka ce qutil kharrasun su wane ne al kharrasun wasu malaman tausiri suka ce hum muayyanun wayansu mutane ne sanannu su ne bayanin su ya wuce a jiya yi ufaku annuhu man ufik wato da aka ce abin nan su ne kai asabu alƙawalin muktalif innakum lafi ƙaulin muktalif to suka ce to su ne kuma alkharrasun wanda suke tawawake wannan suke kaza ƙur'ani tatsuniya ne ƙur'ani sihiri ne ƙur'ani bokanci ne ƙur'ani kaza ne ƙur'ani kaza ne manzo alaihi salamu kaza ne kaza ne kaza ne to wannan kun ga su fi ƙaunin muktalif to sai wasu malaman suka ce to kuma su ne alharrasun domin wato shafi faɗi suke yi kowa abin da ƙwaƙwalwarsa ta riya masa shi zai furta abinda da tunaninsa ya bashi shi zai faɗa suka ce to waɗannan su ake nufi to amma wasu malaman tafsiri suna cewa eh haka ne wa'annan sun shigo amma kuma ba su kaɗai suka taƙaita a cikin wannan lafazin na aya ba idan mun ɗauki ƙaunin mutanen farko ko malaman farko al-kharrasun kun ga alif da nan to sai ya zama al ce wacce take ahadiyya ta aka ce ah, innakum lafi ƙaunin muktalif to su ashabu zakal ƙaun to kuma su ne al-kharrasun domin a ƙa'idar larabci na kira za ta zo ko da lafazinta ko da ma'anarta to kuma sai a kawo mata alif da lam to sai zama shine al'adun zikiri kun ga da aka ce inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula daga sai fa asa fir'aunur rasula wancan rasulan sai aka ce ar rasula kenan wannan al lil ahadin zikiri domin shi ne wancan manzan da aka ambata da siga ta na kira kuma sai aka arrafa shi to wannan shi ne al'adun zikiri to haka wasu malaman suke gani a nan alharasun su ne wa'ancan to idan kuma mun ɗauki maganan malamai na biyu alharasun shi ne bil'umum duk wanda suka zamo ma'abota shafi faɗi duk wanda suka zamo ma'abota ƙarairai da ƙanzan kurege to sun shigo a cikin wannan narkon shi ya sanya kunga daga cikin narkon da aka yi wa masu azumi cewa duk wanda bai bar magana ta ƙarya da aiki da ita ba to Allah ba shi da buƙatar ya bar cin abinci ko ya bar shan abin sha kaga wannan azumin nasa yana cikin matsala kenan to wannan kuma shi ya nuna ya ku bayan Allah daga cikin mummunan ɗabi'ar ɗan adam ya zamo maƙaryaci ya zamo mai shafi faɗi ƙarya ba ta daga cikin sifofin mutanen kirki shafi faɗi bai daga cikin sifofin mutane masu nagarta shi sa za ka ga magabata suna kaffa-kaffa da yanke labari ga abin da aka fara bai kai ƙarshe ba su yanke labari cewa an yi wannan abin yanzu daga cin abin da malamanmu suke cewa idan ka zo ka sami wani mutum zai hau doki ya ɗora ƙafarsa ɗaya akan likafar doki bai kai ga ɗora ɗaya ba sai ka tafi sai wani tambaye ka ina wa ne? kada ka ce ai yanzu kila yayi nisa ko ka ce yayi nisa ka yanki ai ya hau doki sai ka ce a a na bar shi kofa gidansa sa ɗaya akan likafa ɗaya a ƙasa ban sani ba ko ya hau dokin ko ya fasa kaga yanzu a hankalce duk wanda kaga ya ɗora kafa akan likafa doki hawa zan yi tafi a cikin goma da za su ɗora kafa a kanta hawa za su yi da wahala ka samu ɗaya a cikin goma wanda ya fasa sai dai wani babban abu kuma to irin wannan abubuwan ba duka ne suke sa wa bakunan su lizzani a kai ba ƙanzan kuregenmu ya yi yawa kuma da wannan kafar da wannan gabar nake jan kunnuwan ƙannanmu ɗaliban ilimi da 'ya'yanmu ɗaliban ilimi da abokananmu ɗaliban ilimi don Allah duk wata magana da za a yada a social media musamman magana mai nauyi musamman magana mai hatsari don Allah mu dinga kaffa kaffan yada ta in dai ba mu gamsu wannan abin ya tabbata ba an jarrabi wasu da azarbabi wani so yake duk abin da ya taso a so mu ji a bakinsa saboda ka da ya ga wata sanarwa a facebook to yana hawan mimbari to shine farkon wanda zai faɗa yana hawan teburinsa na wa'azi zai yada wannan abu yanzu mutane nawa aka sha yada sun mutu wani malami wani ɗan siyasa wani babban mutum har ma saboda sharrin social media sai ka ga akwatin nan wai an sako shi a cikin akwatin wai ya rasu Ka ga ambulance wai shi na an fito shi cikin ambulance kuma kallon yake ko mura ba yi to kaga idan ka zamo ɗan kirinki wanda kanwa ba ta jika a bakinsa kana ganin wannan sai ka zo sai ka so mai yadawa kuma sai ka faɗi ma nauyi so nawa za ka ga wasu sun faɗi magana ta ƙarya gwamnatin tarayya ta yi kaza gwamnatin jiha ta yi kaza to dama wani gwamnan yana ba shi haushi wani kuma dama shugaban ƙasan yana ba shi haushi to kawai da ya hau membari ta inda ya shiga ba ta ne yake fita ba ya dinga zuba sai ya gama hudubar ya sauko ko ya gama darasin ya sauka sai wani ɗalibi ƙarami ya ce aka rama kalla maganan nan fa ƙarya ce to kuma kaga shi kenan sai ta raba ido yanzu ya zai yi kaga ƙarshe dai dole sai ya warware shi da kansa to kuma daga nan sai ne su dinga taka a wajen karɓan maganar da suka ji a bakinsa domin wani ya tunka so biyu ya warware wani ya tunka so uku ya warware saboda haka dai wannan muhimmanci ya sa manzo sallallahu alaihi wa sallama lokacin da mu'azu bin jabal yake tambayar sa abinda zai shigar da shi aljanna ya nesanta tashi daga wuta bayan manzo Allah ya koro masa bayanai kaza kaza kaza kaza karshe sai manzo Allah ya fito da harshen sa mai albarka yace kuffa alayka haza ka rike wannan nasa, sai sai wa inna la mu'akhazuna biman takallamu bihi kenan ya ma'aikin Allah za a kama mu da duk abin da muke furtawa yace sake latka ummuka ya mu'az wato da Hausa ka ce kai tanka yau akwai abin da yake kifar da mutane akan fuskokinsu ko akan zozon su a cikin wuta in ba girbe-girben su ba a wani hadisi, manzo Allah ce duk wanda ya lamunce mun abin da ke tsakanin mukamukinsa da abin da ke tsakanin cinyoyinsa to ni kuma na lamunce masa aljanna ma'ana harce da al'aura wani tun da yake bai taba tunanin ya yi fasikanci hukun bai taba yi ba har ya koma ga Allah amma harshensa kuma ya kasa da kuwa harshensa ya kasa samun linzami barin harshe a wajensa sai iya abin da ka ji Allah ka tsare mu to saboda haka dai ku duba wannan narko aka ce qutul kharasun an halakar da masu shafi faɗi masu ƙarerai kaman wani mai tambaya ya tambaya su wane ne daga ce alladina hum fi ghamratin sahul asalin ghamra shine wani abu wanda yake mai yawa wanda ya haɗiye wani abu a ce ghamratul ma' ko alma'ul ghamr ruwa wanda yake mai yawa wanda zai haɗe mutum to nan sai aka ce zamra malamai suka fassara shi da aljahal ma'ana jahilcin da ya haɗe mutum har kansa ga baki ɗaya allazi na humfi ghamratin sahun su ne wanda suke ta budumbudun a cikin jahilci su ne wanda suke ta ɗimuwa a cikin jahilci jahilci kamar yadda malamai suke cewa shi ne fahimtar abu aka sun yadda yake ne ka fahimci abu a baibai ba daidai ba yanzu da za ka zo ka tambayi wani ka ce masa yau wata rana mutane uku ne sai ka tambayi ɗaya ka ce masa yau wata rana sai ɗayan ya ce maka yau talata kuma goma sha ɗaya ga watan ramadana hijiran manzo alaihi salatu wasalam 1446 to wannan shine al-alim dan ya amsa tambaya ka ya faɗa daidai yadda abin yake to sai ka tambayi wani ka ce masa yau wata rana sai ce ai yau juma'a kuma saba'an watan ramadana hijira 1440 daidai kaga ta ko ina ya kwamsa ranar ba daidai ba shekarar ba daidai ba lissafin azumin ba daidai ba to wannan shi shine aljahil domin ya fahimci abubuwa a baibai to sai ka tambayi wani kace masa wane yau wace rana kuma nawa ga wata sai ce wallahi ban sani ba to wannan sunansa ami sunansa ami wanda kwata-kwata shi kwakwalwarsa ba komai na shirme to shi yasa a banka a awamun nasu guda goma a sai ka saita su to ya fi a baka jahili ɗaya a sai ka saita shi saboda su awamun nasu kamar na taɓa baku wani misali kamar tuluna ne za a kawo maka tulu goma sha ɗaya tulu goma sabon tulu ne ba komai ciki aka sai ka tuka da ruwa to sai kawo maka na cikon goma sha ɗaya shi kuma an dankare shi da kwata irin mai ɗoyin nan ta yi sati aka ce to shi ma ka wanke shi ka zuba ruwan da za a sha kaga zara a baka tulu ashirin ka cika su da ruwa tun da kawai ɗaurewa za ka yi ka zuba amma wannan aikin zazzage kwata kansa wani abu ne sannan bayan ka zazzage kwatar kuma ka zo ka nemi a shi da kilin ka zuba ka bar shi karshe sai yayi wajen kwana uku sannan ka zo ka ta diddigawa karshe ka sa kaza kafin ya fita to wannan shine misalin wanda shirme ya cika kansa shi wanda shirme ya cika kansa sai ka zazzage wannan shirman sannan daidai ta shiga saboda malamai suna cewa shi kuskure yadda ka san in ka cika kofi da ruwa to in za ka zuba wani ruwan sai dai kuma ya ta zuba amma ƙa'ida ne tun da ya cika sai dai wani ya fitar da wani to shi ya sanya su larabawa a ne Allah ta huwa da zai ba ta fil ummiyin su kwakwalensu babu wani abu na tsatsan abubuwa wanda suke daban in ba ɗaiɗai ku da aka kinsa musu bautan gumaka ba kun ba su da yawa a wannan lokaci to almuhim dai Allah sai ce su ne wanda suke wato ainihin suke ta ɗimuwa a cikin jahilci ma'ana duk abin da za su yi za ka samu ba daidai ba ne aikinsu ba daidai ba maganarsu ba daidai ba ma'amalarsu ba daidai ba Allah kiyaye to daga cikin sifofinsu yas'aluna ayyana muddin suna tabbaya yaushe ne ranar sakamako to sai malamai suka ce tambaya dangane da alkiyama kala biyu ce akwai su'alus ilam tambaya ta neman ilimi akwai su'alul inka wata annut wani sihiza akwai tambaya ta neman ƙurewa akwai tambaya ta izgili akwai tambaya ta rashin mutunci su'alul ilam tambaya ta neman ilimi ko kai don ka ilimantu ko ka ilimantar da wani wannan ya hada a musulunci saboda duk mun hada sai hadisi mala'ika jibril wanda ya zo da siga ta sahabi dishiya yake tambayi manzo alayhi salam akhbirni an sa'a kaga sai ce mal mas'ulu anha bi alamin sa'il me mala'ika wani sako mala'ika ke so isar ya isa wa sahabbai saƙon cewa alƙiyama Allah kaɗai san lokacinta. Tunda a gabansu aka yi tambayar aka ba da amsar. Tunda har wanda ya fi kowa sanin Allah manzo Alayhi salam ya ce shi ma bai fi mai tambayar sani ba. To kenan ma zai iya kuma ya sani, kaga ba wanda zai ce ya sani. Sannan wani ya zo ya tambayi manzo Alayhi salam yace mata sa'atu ya rasulullah yaushe ne tashin alkiyama ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ya ce, man ladhi a'adatta laha me ka tanada wa alkiyamar kake tambayar lokacin sai ce na tanada mata san Allah da manzo sai ce to dan adam yana tare da abin da yake so kaga annan shi ba tambaya ba ce yake ta izgini tambaya ce ta neman sani sannan kun sha ji shi ma wani ya zo ya tambaye manzo alayhi salam mata sa'a yaushe ne tashin alkiyama sai manzo Allah ya kaman bai ji shi ba ya ci gaba da magana wasu suka ce manzo Allah ya ji shi bai so tambayar ba wasu suka ce manzo Allah ya ji shi kane shi sai da manzo Allah ya gan maganganunsa sai ya juyo yake cewa aina sa'in ina wanda yake tambaya sai ya ce ha ana za ya rasulallah gani nan ya ma'aikin Allah sai ya ce idza atil amana fantazir sa'a idan aka tozartar da amana to ka jira alkiyama ta kusa dab take sai sai wa ma idza'atuha to menene tozartar da amana sai sai idza wusida al'amru a wata riwaya idan usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a idan aka dora nauyi ga inda bai cancanta ba aka ba da aiki ga wanda ba zai iya aikin ba ana sane ya zo ya karanta harkan lafiya ai masa kwamishinan aikin gona koko ya zo ya karanta history a ce an ba shi aiki kaza wanda bai da alaka da wadda haka ake irin wannan ko shi ne ministan kaza shi ne kwamishinan kaza shi ne mai ba da shawara akan kaza sai ka dace wani wai yana ba da shawara akan harkar lafiya shi kuma aikin gona ya karanta dan Allah ina kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kaga ba za ta yi ba to in kaga ana irin wannan ayyukan to ka tabbata alƙiyama saura kiris ainihin ta kasance to shahid a cikin maganganunmu kun ga wayannan sun tambayi manzo alaihi salam alkiyama kun ba a nuna sun yi laifi ba sai aka sanar da su saboda su tambaya ce ta neman ilimi da kuma ainihin karin bayani to wannan tambayar da ake hanawa da jan kunne irin tambaya ta izgili mata hazal wa'adu in kuntum sadiqin yaushe ne wannan alkawari da kuke wai za a tada alkiyama yaushe ne in kun kasance masu gaskiya sai irin wannan tambayoyi Ya na ayyana muddini don addin bi ma'ana aljaza kamar na faɗa mana shekaran jiya addin ya'ti bi ma'ana al'amal wa bi ma'ana aljaza to nan aljaza ake nufi kenan yaushe ne ranar sakamako kuna ta cewa wai duk wanda ya kan gare mu Allah za a yi sakamako da gidan wuta to a faɗa mana yaushe ne wani sakamakon sai Allah ya ce yawmahum ala nari yuftanun shine wunin da za a ƙona su da wuta kun ga daga maganganun mushrikan ƙureshawa akwai tambayoyin da suka zama ƙaryatawa kun ga nazar ibn haris kamar yadda zo a wata riwaya ya zo da wani kashi rididdigagge kashin ya tsufa ya tsufa sai ya zo yana marmashe shi gaba ga manzo alayhi salam yana cewa ya muhammadu kana cewa wai Allah zai tayar da mamata man yuhyil izama wa hiya ramim waye zai ta yadda wannan kashin da ya ragarga zai gashi ina marmashe shi kai yanzu kana riya Allah zai tayar da shi a wata da ce na'am wai da kalakan na'am Allah zai tashi kuma kai ya saka ka wuta saboda izgili suka ce rabbana azillana qitana qabla yawmin hisab ai kana cewa wai akwai azaba to mu Allah ka gaggauto mana yankin tamu azaba kafin shi tashi kiyama suka ce Allahumma in kana hadha huwa alhaqqu min indika فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بأذاب أليم kai ganganci ya kai ganganci ya Allah in wannan ƙur'anin gaskiya ne daga wajenka wani malami ce ka gada da hankali da sai su ce to ka shiryar da mu zuwa gare shi to amma kash zuciya in ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba sai suka ce to in ƙur'anin nan gaskiya ne daga wajenka to kai mana ruwan duwatsu daga sama ko ka zo mana da wata azaba ma mai raɗaɗi Allahu akbar Allah sai ce wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim ai Allah bai zama zai yi musu azaba kana cikin su ba wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun kuma Allah bai zama zai yi musu azaba alhali suna neman gafara ba to Allah sai ya ba su amsa yace ranar sakamakon ita ce yawmahum wato ka sai da aka kawo wannan damirin nasa damirin fasil yawmahum ala nar yuftanun ba ce yawma yuftanuna ala nari ba sai aka ce ranar da su ma'ana wannan kangararrun masu reni ga addini da annabin Allah to ran da yukta nuna ake kona su a cikin wuta malamai suka ce alfitna anan shine at domin Allah da ya ambaci wato ashabul uhudud Allah ce innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat shine azabuhum wanda suka azabtar da muminai maza da mata suka ce a nan shi ne ainihin abin da ake nufi shi ake cewa yubtanun ranan da zai zamo an ƙona su a cikin wuta wasu malaman tafsiri suka ce asalin kalmar wato idan makera zinari ko azurfa suna so su ƙera zinari ko azurfa to asalin da aka ɗebo shi ko aka tono shi daga rami akwai wanda yake mai kyau akwai wanda yake ba mai kyau ba to idan aka sashi aka zuga zuga zugi aka zuga wuta aka zuga wuta sai zafi to duk wanda yake ba na kwarai din ba sai zama wuta ta kone shi sai zama an tantance lafiyayyen zinare lafiyayyen azurfa to shine sai aka yi amfani da wannan kalmar wanda su larabawa sun santa Allah yake cewa wannan da zai zamo ana ƙona su a cikin wuta wani iya iyadu billah yuqalu sai a ce kuma na fitnatakum ku ɗanɗani wannan azaba ta ku nan sai aka dingina abun zuwa gare su saboda me <coughs> domin su ne suka sabbaba ma'ana kamar a ce ku dandane da kuka saya kuka biya la'ada ku dandane da hannayenku suka jangwalo maku shi yasa ba a ce fitnatan fitnatallahi ba sai aka ce fitnatakum eh saboda haka ku azabar ku ku azabar da kuka sabbaba wa kawunan ku hadha allazi kuntum bihi tasajilun aka ce wannan ita ce kuka kasance kuna gaggawarta kuna maza maza a kawo ta Allah ya ce yasta'jilu bihal ladina لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة في ضلال بعيد الله سبحانه وتعالى سوى wanda ba su imani da alkiyama ba su ne suke gaggawarta suke azalzala a kawo ta a kawo ta kun ga manzo alaihi salatu wassalam saboda shi yafi kowa sanin Allah to kuma shi ya fi kowa jin tsoron Allah shi ya fi kowa kaffa kaffa da rashin wato ainihin mi sallamawa ko kuma ya zama ya yi wato mai ake cewa ah, abin da ake ta wato al'amnu al'amnu min Da na Aisha take ta manzo alaihi salam idan hadari ya taso mutane suna ta walwala sai ga manzon Allah a cikin damuwa ya shiga ya fita ya shiga ya fita sai in ce ya ma'aikin Allah mutane suna ta farin ciki ga sun haɗu a samu ruwa a samu kyakkyawan yanayi sai ce ya ke Aisha ba ni da aminci ba na da tabbas cewa ba irin abin da ya faru a wajen adawa ne zai faru a wajen mu ba adawa ne suka ga gajimare wanda dama sun sha yi ma annabi hudu kenan izini, suna cewa ka zo mana ainihin da alkawarin Allah in gaskiya kake sun shayi masa wannan to da suka ga hadari ya haɗu sai suke cewa haza aridun mumtsiruna wannan wani gajimare ne wanda ya gitta shi nan zai yi mana ruwa dama kuma a lokacin sun samu tsananin fari Allah sai ce bal huwa masta'ajaltum bi rihum fiha azabun alim a'a abinda suke ta gaggawan nan ne wani iska ne wanda azaba ce mai raɗi a ciki ma'ana manzo alaihi salam idan ya ga hadari wanda ake sa rai zai yi ruwa to zai ji bai samu kwanciyar hankali ba har sai an yi ruwan lafiya kalau ya wuce sannan ya samu natsuwa alaihi salatu wassalam shi sa duk wanda ya fika sanin Allah to kuma shi fi ka jin tsoron Allah kuma shi ya fi kowa rashin al'amna min makarillah rashin amintewa. da makarkashiyar Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa ɗan adam talala mai kamar tsake in ba mai hankali ba ne zai ɗauka cewa komai lafiya ƙalau alhali kuma ba lalle komai ya zama lafiya ƙalau ba Allah ya tsare ne a nan a tafsiri aka ce kwatul kharrasun yace lu'inal kazzabun Allah an ci makaryata ashabul qawl mukhtalif ma'abota wannan zantuttuka masu saba ma juna allazina na fi ghamratin wanda su a cikin jahilci yace jahalun yagmuruhum shine wani jahilci wanda yake lullube su to a cikin wannan jahilci sahun shine gafiluna an amril akhira suna marabkana daga barin lamarin lahira yasaluna annabiyya sallallahu alaihi wasallam suna tambayar manzo tsira da aminci suka tabbata a gare shi istifham istihza' tambaya irin ta izgini suna ce masa ayyana yawmuddin yaushe ne ranar sakamako ai mata maji uhu. yaushe ne zuwan sa sai mai tafsiri ce wa jawabuhum amsar su yaji'u yawmahum ala an-nar yuftanun zai zo wunin da ake kona su a cikin wuta ay yu'azzabuna fiha ana azabtar da su a cikin wuta wa yuqalu lahum kuma sai a ce da su 'Ina ta'zib yayin wannan wannan azaba sai a ce zuqu fitnatakum shine ta'zibakum ku dan dani wannan azabtarwa da ake muku hadha ta'zib wannan azabtarwa allazi kuntum bi tasadilun ita ce wacce kuka zamo kuna gaggawa fi duniya a cikin rayuwar duniya istihza'an saboda izgili sai Allah subhanahu wataala ya ce إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسعار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya yi bayanin ‘yan wuta sai yake inna Innal mutaƙin, lallai masu bin Allah da taƙawa fi jannatin wa'oyon suna cikin wa'insu aljannatai kuma ga idanuwan ruwa suna ta fitowa ma'a ta atahum rabbuhum suna masu karɓan abin da ubangijinsu ya ba su innahum tabbas su Kano sun kasance ƙabla zalika kafin wannan ma'ana kafin wannan hali da suke ciki kyakkyawa muhsinin su masu kyautatawa ne kanu kalilan milan al-layli sun kasance kaɗan ne suke yin bacci a cikin dare wabil ashari kuma a ƙarshen dare hum yastaghfirun su suna masu neman gafara Wafi amwalihim kuma a cikin dukiyoyinsu haƙƙun akwai wani haƙƙi da suke bayarwa ili ga mai tambaya wal mahrum da wanda ya yi shiru bai tambaya ba Wafil fil ardi ayatun lil muqinin kuma a cikin ƙasa akwai waɗansu ayoyi ga masu sakankancewa. Allah subhanahu wata'ala ya ambaci alƙur'ani bashiran wa nazira. Alƙur'ani mai bishara ne mai gargaɗi ne, kuma manzo alaihi salatu mai bishara ne mai gargaɗi ne. Bayan Allah ya yi bayanin ‘yan wuta da halayyarsu da abin da ya sabbaba masu shiga wuta. to kuma Allah sai ya ambaci wani sinifin kuma sai aka soma faɗin dalilin da ya sa suka sami rahama sai Allah ya ce innal muttaqina lallai masu bin Allah da takwa na faɗa mana kalmar taka wannan Allah yana yawan maimaita ta saboda ta. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم kuma ان تتقوا Allah yayi wasiya ga wanda aka ba su littafi kafin ku da maku cewa ku ji tsoron Allah subhanahu wataala in aka tambaye ka meye ƙawa, kawai in ka ce aikata umarnin Allah da kuma nisantan hane-hanen Allah shikenan wannan shine ƙawa. tare da cewa malamai sun ce eh kowanne din kuma da kaidi shi yasa Talib ibn Ali aka tambaye shi mahiyar ƙawa sai yace an ta'amala bi nurin min Allah a an tai an ta'amala bi ta'ati Allah ala nurin min tarju thawab la. wa an tattaruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah domin ta'arifin farko da wasu malamai suka yi suka ce aikata umarni da kuma Nisan ta sabo to akwai wanda zai ta aikata umarnin da jahilci haka kawai shirminsa yake yi kuma irin waɗannan ma aksarahum waye kai yawan irin waɗannan mutum ya ta dirkaniya kuma baka isa kai masa yara ba saboda ya fi ka shekaru haka ne ko ba haka bane yanzu akwai wanda har yanzu in yana sallah alhamdulillah yake cewa gairil magarubi alim wala ralina wannan hausa ce ba ƙur'ani ba ne to wani yanzu ya yi shekara 60 wallai haka yake in ka so kai masa gyara ce tun ka a haife ka haka yake yi saboda kake nan shi yanzu bai zai karbi gyara ba to kaga duk da cewa za ka ce gashi yanzu yana abubuwa da sunan addini to amma kuma kash da ka yake yi akwai wanda in ka tambaye shi musulmi ne kace mace sallah asuba raka'a nawa ne sai ce ma hudu ce ya hada da ta fajr ya ya ce duk asuba ce ko in kace sallar isha nawa sai ce bakwai ce ya ramke ma da shafa'i da wuturi shi haka yake yi to yanzu wannan ai kaga kwaba yake yi kuma kwaban ma ta yi ruwa Allah ya shirya to shi yasa yake ta an ta'ammala bi tsa'atillah ka aikata biyayya ga Allah ala nurin min Allah a bisa wani haske daga Allah ma'ana da ilimi ba da zahirci ba kuma tarju Allah ya zama ladar Allah kake nema ba kawai ai mun riga mun saba ba yawa kai ka san akwai wanda sallah ai shi ya riga ya saba azumi ya riga ya saba ni in ma ban yi bala da sai in ji ba daɗi ma'ana ba ladar Allah yake nema ba kawai shi yanzu abin ya riga ya saba kawai a sabo yake yi Allah ya kiyaye shi yasa manzon Allah ya ce man kama ramadana imanan wahtisaban man sama ramadana imanan wahtisaban kaga mutum yana mai imanin abinda aka faɗa na lada kuma domin neman ladan to shi za maganar tsarki bin ali yace an ta'amala bi sa'atillah ala nurin min Allah tarju sawaballah wa an tatruka ma'asiyat Allah shi ma ala nurin min Allah ta kafa Allah malamai suka ce yanzu barin sabo mutane biyu sai suka bar sabo wani baya saban Allah saboda dama bai yi masa ba shi ko ba zulubi dama shi wannan abun bai yi masa ba bai sha'awarsa shi kuma wani inda shari'a ba ta hana ba to da zai ɗanɗana to amma tunda shari'a ta hana ba zai yi ba to shi wannan ma Allah zai ba shi lada ladan tsoron Allah ne ya tokare shi bai aikata ba shi kuma wancan duk da ba za a rubuta masa zunubi ba amma ba lada ba lada domin yadda ka san aikata lada ma'ana aikata da'a yana da lada to shi ma barin sabo yana da lada amma ya zamo kafirci saboda jin tsoron Allah wale man khafa maqama rabbih jannata to kenan kaga nan ma ya zama dole zama ala nurin minallah yanzu akwai wanda zaka ga yana hana wasu ƴaƴansa abinda ba daidai ba amma maimakon ya ce Allah ne ya hana sai ce mu fa familin wannan gidan ba a san mu da haka ba mu ƴan gida kaza wannan ba al'adar mu bace ma'ana saboda kuna ƴan gida kaza kuka bari ba dan tsoron Allah ba Allah ya shirya to Allah subhanahu wataala sai ce innal muttaqin lallai wanda suke jin tsoron Allah suna bin Allah da takawa suna aikata biyayya ga Allah da ilimi kuma domin neman ladan Allah suna nisantar sabon Allah ba wai dan ba sa sha'awar sa ba a'a saboda jin tsoron Allah kuma da ilimi suke nisantar wannan sabo su ne almuttaqun to su masu wannan sifa fi jannatin a cikin waɗansu aljannatai aka kawo abin da siga ta na kira ma'ana waɗansu aljannatai ne na musamman me yasa aka kira aljanna da suna aljanna saboda yadda itatuwa ko bishiyoyi suka lullube ta masu kyawun gani masu daɗin ƙanshi masu kyakkyawan yanayi duk inda aljanna take to Allah subhanahu wata'ala ya lullube ta da abin da ido yake so ya gani kuma hanci ya ji ƙarshen sa shi sa kawo abin da sigar na kira Allahu akbar ya zo a wani hadisi talakan ɗan aljanna wanda babu ƙasa da shi shi ne aljanna sa kamar ninki goman duniyan nan da muke ciki kamar ka ce wanda ya fi kowa talauci a garin nan a ce gidansa kwata ne kasa akwai wanda filin gidansa kwata ne ɗaki daban ɗaki sai ɗan filin tsaka gida ko falo ba to kaga wannan shine ƙarshe a wajen rashin yarwa gida to wanda ya fi kowa talauci a aljanna in akwai talaka to shi ne wanda aljanna suka min ninki goma duniyar nan kai yanzu dan Allah ko a ce a iya fadin masallacin nan Allah ta mala aka ce an yi maka abubuwa ga yan furanni kana gani yan shukoki ga yan tsuntsaye suna kuka mai daɗi kana ji ai kaga sai godiya ko to ballantana a ce kaman garin dutse gaba ɗaya Allah ta mala to tana ce kamar jigawa gaba ɗaya Allah gafa ta bada to tana ce kamar Najeriya gaba ke Allah gafa ta bada ai kaga dadin ba kadan bane ba Allah kada tadda to Allah ce fi jannatin a cikin wa'ansu aljannatai me yasa aka ambaci na kira domin fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar kuma sai aka ce wa uyun da kuma idanuwar ruwa dan adam yana so ya zo ya ga shuke-shuke ya ga ruwa yana ta bulbulowa wani yana sama wani yana ƙasa wani yana yin nan wani yana yin nan dan adam yana son wannan ka ji iska mai daɗi tana ta kaɗuwa wajen ka to sai Allah ce masu jin tsoron Allah masu takawa suna cikin wannan kyakkyawan yanayi na ma atahum rabbuhum kuma suna masu karɓan abin da ubangijin sai ba su wasu malamai suka ce to ba da za da sai dai tsaya. ashe shi malam nuhu da yake tambihi baya kusa shi ne dama yake sanar da ni yanzu kun ko filin tambayar ba dai mai masallaci ya ce babu to abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala babu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren ya gana da mu daidai din akwai ya ga ciyaman alhaji isa ahmad duniya ba hutu baiwar allah ma'abuciyar alkur'ani wanda gaskiya yadda tarihin ta yake tarihi ne mai kyau a cikin mata irin su ba su da yawa wacce za a ce ta ɗauki lazimin alkur'ani kullum izifi goma goma a cikin alarammomin ma kaɗan ne suke da dimta hizifi goma goma kullum ballantana wanda zaka sai ma a cikin mata to Allah ya mata rasuwa yau kwana shida to ana roƙon addu'a ga wannan baiwar Allah Allah ya gafarta mata ji yadda ta yi Allah subhanahu wata'ala ya sa ya zamo kafara gare ta Allah ya sa alqur'ani ya ce ta Allah ya fi laifukanta Allah ya fi laifukanta kuma Allah ya baiwa iyayenta haƙurin rashin ta sauran musulmi da suka rasu Allah ka san su muna roƙonka ka gafarta musu ka yafe laifukan su kuma ka sa aljanna ce makomarsu mu da muke raye Allah subhanahu wata'ala ka sa albarka a rayuwar mu ka ƙara mana lafiya ka ni'imta mu da da'a da lafiyar da ka ba mu ya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka yaye mana kowace irin damuwa Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisan sa ya Allah ka yaye mana matsalolin ƙasar mu shugabanninmu Allah ka yi riko da hannayensu inda suka yi daidai Allah ka ba su ikon ɗorawa inda suka kuskure Allah ka ba su ikon gyarawa ka azurta su da mashawarta na kwarai ka ba su ikon sauke nauyi da rikon amana da yin adalci a wajen 'yan kasa ga baki ɗaya. ya Allah ka taimaki yan uwan Falasɗinawa ka yaye masu zaluncin da ake masu ka ba su kyakkyawan yanayi ka ba su nasara kan magautan su ya Allah kasashen da suke cutar da wannan bayi naka ba su fi karfin ka ba Allah ka ɗora musu musibin da za ka shagaltar da su da wannan musibu daga bare cutar da bayinka. Allah ka ɗaiɗaita su ka tarwatsa su in kuma za su gane Allah ka ganar da su. Allah Kai mana kyakkyawan ƙarshe, Allah Kai mana kyakkyawan ƙarshe, Allah Kai mana kyakkyawan ƙarshe. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم wa آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما ala على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين